وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ya haramta muku ku bi hanyoyin bata da mashigarsa, ya wajabta a kanku bin hanyar Allah miƙaƙa, wadda babu karkata a cikinta. Hanyoyin bata suna kai ku zuwa ga rarrabuwa da nisantar hanyar gaskiya, wannan bin hanyar Allah miƙaƙa. Ita ce abin da Allah ya yi muku wasiya da shi, don fatan ko kwaji tsoronsa ta hanyar kamanta abin da ya umurta da nisantar abin da ya hana.